physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions or difficulties. You are the most beautiful woman. You are the most handsome guy on the earth. Ina ƙaunar ka mijina. Mun ga sun shi ke fetai ko da mun sun zama iyaye. Karan mahaukata ne ci jiyan da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren kaddara. Wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan tun da abun naki ya kai gaba ki cuta mun bayani ne. wallahi ba haka abu yake ba wa irin warki ya ga ta ya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai yi wanka ba kuma za ka yi tunanin kamshi daga garisa ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba zai samu ba hakan yana nufin kin ɗauki tsawon lokaci ba tare da wanka kamar yadda na gaya maka ki so ki shiga mutu kina ɓata min lokaci kai gidan uwarka za ka je da ita ban gane ba Ba ka gane ba za ka gane in ka ci duka ranka ta kan duk nan garin ka kar ku yana min waya mana yasa kuke so ku cin mutunci ko an ce muku ban sarati na bane kai dakata yaro idan kana takama da rashin kunya gidan ta kaso Ku faɗa ko nawa kuke so zan baku wallahi ko dubu ɗari zan baku inda za ku ban nan ci idan uwar ka mu kake gaya mu zugun nawa za ka ba mu yanzu lissafin zai canja da lokaci mai gida yake zuba ni na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan auren kaddara na saura ta take Baba, in na sahura fa ka ce. Karti mai tafa. Ba kai ka mata aure a birni ba ka manta? Abin da ke gani an farki a shirya gaske ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kaina? Lallai. Kai ba ka ce ba da hannu na ɗauka kalti mai na ba na ba yaran nan. Akwai sauran wani abu a ƙasa. Inna. Ke munafuka. Me kike a zaune a kan Da ba za ki ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba ba haka na ce niki ba? Inna yunwa yake. Ka bai min baki yunwa. Wani aiki kika a gidan nan da zaki ci yunwa? Ni kike so a zage ni a cikin garin da Eh? Ni ga na da ke Allah Allah zai bin sakai ya zakan na da ke muguwa zalabar yarinya. Auren kaddara. Allah ne ya kuka zan shaida. Na yi wa ta hannun alƙawari, Ba zan taɓa yi mata kishiya ba. Kuma ko bayan ba ta na yi, ban sake auren kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka. Duk na ji abin da yake faruwa. kai kaɗai na haifa kuma ina so kafi in mutu kai ma ka haifa in gani ina son in ga jikokina to don haka ina so ka yi gaggawan soke wani alƙawarin da kai mata in ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita ina da kyau digiri na uku ban tashi cikin talauci ba amma kyau na ilimi na arziki na ba zai taɓa maganin matsala na ba. Ba zan iya jiya ganin ki cikin tashin hankali ba ne. Me likita ya ce maka? Kin wa alƙawarin idan har na faɗa miki ba shiga cikin damuwa ba. Ina eh, maka? Likita cewa ya yi. Za ka haihu. Amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. Ta yaya zan haihu? Kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba. kuma ba tare da matata ba abin da mamaki wacce za ta haifa maka yara ita ma matar ka ce ba zai yiwu ba bokanya ya kamata ki dakatar da komai wannan maganar ba ta ita ma kanta koranta zan yi haba hannu, Please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake kira auren kaddara. Anan ki fa mata aure ce. bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba. In ni matan aure ne an so fucking what? Ko kana so ka maida ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa da. Inna lillahi wa inna Wannan kuma wace ce wannan almajirar daga ina? Ni na bige ce da mota wata uku da suka yi. Ka ga na ma kamar da wadda za ka raina ma wayo ka gaya min ina ka samo ta. Kin san Allah? Ni zan kawo ka kuma ni ne nan zan yi magani. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.